جزاك الله خيرا بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya sake kaddara mu a wannan yammaci na litinin wanda yake daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da da da arba'in shida. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa a wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin wuraren ibada wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa 'Mashtama a ƙaunun fi baitin min babu wasu mutane da za su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna mudarasansa a tsakaninsu annabi ya ce face sai rahama ta lullube su rahamar Allah sannan mala'iku sun kewaye su kuma ubangiji zai ambace su daga waɗanda suke wajensa makusanta to Allah madaukakin sarki ya game mu da rahamarsa ya sanya mu daga cikin makusantansa a insha Allah za mu ɗora kan tafsirin mu na jiya cikin wannan aya ta 177 cikin suratul baqara inda ubangiji yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq ala ليس البر أن تولوا عن قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآت المال على واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب jazakallahu khairan Allah ya sanya mu a cikin su kamar yadda muka fara bayani akan wannan aya jiya aya ce wacce take da matukar muhimmanci aya ce wacce take bayanin hakikanin imani ko da a ce iya kaɗanta muka tsaya a tafsiri a watan ramadan gaba ɗaya aka fahimce ta da kyau ko an yi nasara rashin fahimtar wannan kuma kan jawo hasara kan barar da wa mutum da musuluncinsa rashin fahimtar wannan kan sa mutum ya yi ta ayyuka yana ganin yana aiki mai kyau alhali gaba ɗaya aikin bai da amfani hasara yake ɓata lokacinsa yake saboda mai saboda ya bar wani rukuni daga cikin rukunan imani ya rusa wani rukuni daga cikin rukunan imani wanda in ba ɗaya daga ciki imani ya wargace kuma ana samu da yawa masu da'awan musulunci ko yana cewa shi mumini ne amma kuma sai ka samu waɗannan ababe rukunai na imani bai cika su ba to lallai ne mu fahimci musulunci da kyau mu fahimci menene imani menene rukunan imani kuma menene imani na hakika don mu auna imaninmu mu ga muna daga cikin muminai na hakika ko ba ma ciki in muna ciki sai mu gode wa Allah mu daɗa roƙon Allah sabati a kai har mutuwar mu ta zo idan kuma mutum ya ga da matsala inda yake da matsala sai ya gyara Allah madaukakin sarki ya mana guduma ubangiji yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib shi imani ba shine kawai fiskantan ku fiskantar da fiskan ku ta mafudar rana ko mafadanta ba amma Allah yace sai dai shi imani na hakika shine dukkan wanda ya imani da Allah to akan wannan imani da Allah jiya muke ta bayani inda muka tsaya akan tauhidin rububiyya an kasa tauhidi gida uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya wanda shine muka yi jiya akwai tauhidul asma wa sifat to duka waɗannan sai mutum ya hada su tauhidin rububiyya dai ya gabata jiya mun san tauhidin rububiyya shine tauhidi na ta Allah da halitta wanda kusan babu gardama ba sabani game da wannan sai kaɗan daga cikin kafirai ne masu inkarin Allah waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ba su suke inkarin wannan amma yawancin arna mashirikai sun yarda. mahalicin samai da kasai shine wa shine Allah wake ke rayawa kashewa Allah wanda mun karanta ayoyi wanda Allah yake cewa da zaka tambaye su sama da ƙasa na waye za su ce ma Allah to amma inda matsalar take shine wajen magana akan tauhidul uluhiyya wajen kadaita Allah da allantaka a yadda Allah shine kadai abun bauta to ne fa ake samun zamewa da yawa har cikin masu cewa su musulmai ne ana samun matsala a nan tauhidul uluhiyya dai shine huwa ibradullahi ta'ala bi af'alil ibad shine ta Allah madaukakin sarki da ayyukan bayi ibadodi da duk wani abu na ibada ka kadaita Allah ba wanda za a sarrafa masa wani nau'in ibada sai Allah ba za a yi sallah ma wani ba ba za a yi azumi ma wani ba ba za a yi sujjada yanka ma wani ba duka domin duka nau'in ibada ne ba za a yi addu'a a kira wani ta fiskar addu'a wannan duka hakkoki ne na Allah wa yusamma tauhidul ibada shi tauhidul uluhiyyan nan shine wani lokaci malamai suke kiransa tauhidul ibada wato tauhidin kadaita duk wani abu na ibada da dukkan nau'ukan ibada ba a sarrafa shi ga kowa sai Allah ma'anar tauhidul uluhiyya shine al al’itikadul jazim ka ƙudurce, ka yi imani na haƙiƙa na yanki a zuciyarka ka yadda bi anna subhanahu wa ta'ala huwa ilahul haq ka yadda Allah maɗaukakin sarki shi ne abin bauta na gaskiya wala ilaha gaira kuma babu wani Allah babu wani abin bauta da gaskiya baicinsa wanda a nan ake samun gardama hatta cikin musulmai nawa yanzu suke ba sa ta Allah a cikin musulmai yanzu ana samun 'yan ‘yan ba kwaltizin ba ‘yan hakika ‘yan wahadatul wujud su aƙidansu cewa koma mai Allah ne ko mai Allah kazan gidansa ma Allah ne kamar yadda wani babban malaminsu ibn al-arabi yake cewa wa mal kalbu wal kinziru illa ilahuna wal iyazu billah yake cewa da kare da alade ba komai bane face Allah su ne fada a coci ma Allah ne to yau aqidan nan tana bayyana a cikin 'ya'yan musulmai a garin musulmai ga sunan har garin nan yanzu suna nan sun fara yawa kuma har suna da'awa suna jan mutane musulmi ne cewa shi musulmi ne ya zo ya ce wai shi Allah ne wani ma Allah ne ko ma mai Allah ne to wannan aƙida ce da take rusa musulunci gaba daya Tauhidin lububiya saboda haka yana tabbatar da allantaka ne ga Allah wa kullu ma'budin siwahu batil duk wani abun bauta baitin Allah to ƙarya ne bata ne wa ibraduhu ta'ala bil ibada tauhidul uluhiyya abu ne da yake kadaita Allah yake tabbatar da a kadaita Allah da dukkan ibada da dukkan abu na kankan da kai na risinawa da da'a gaba ɗaya ga Allah kuma wa Allah yushrika bihi ahadun kan yi ma Allah tarayya da kowa ka'inan man kana kowa ne ne mala'ika ne annabi ne manzo ne waliyi ne wani salihin bawa ne sahabi ne tabi'i ne kowa ne ne kar a yi wa Allah tarayya da kowa da komai musulmai nawa suke kiran Hussein yayin da suke da wata bukata ko suke shiga wata damuwa musulmai nawa suke kiran Shehu Usman musulmai nawa suke zuwa hubbare a nan sakwata suna neman suna roƙon shehu musulmai nawa suke kiran barhama suke kiran inyasi to duka wannan yana ruguza musulunci mutum da imanin mutum mutum ba zai zamo mumini na hakika ba sai ya zamo ya yi imani da Allah ya yadda Allah shine ubangiji ya kadaita shi da ubangijintaka ya kadaita shi da allantaka ya kadaita shi da sunayensa da sufofinsa wala yusrafu shay min ibada li saboda haka bai halatta a sarrafa wani abu na ibada ga wani Allah kaman sallah kaman azumi kaman zakka kaman haji kaman addu'a wanda da yawa mutane suna faduwa ta wannan fiskan addu'a kamar yadda muka faɗaɗa su mutane nawa suke kiran wani Allah wal isti'ana neman taimako ta fiskan addu'a da istigasa neman gudumawa yayin da ka shiga wani rintsi wani hali na kakanikayi bai halatta ka kira wani ka daga hannu kana kiran wani ta fiskan addu'a in ba Allah ba idan ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi shirka wanda ya ce ya rasulallah da wanda ya ce ya almasir da wanda ya kira jesus da wanda ya kira lata da wanda ya kira gunki wani dutse ko itaciya dukansu ɗaya ne a wajen allah sun yi shirka Wani nazar haka nan bakance nau'i ne na ibada wa allah kaɗai ake sarrafa wazzaf da yanka nau'i ne na ibada ba a yanka da sunan wani ko a yi yanka a zub da jini ma wani wali ko shayi ko aljani duka shirka ne wattawakkul haka dogaro nau'i ne na ibada ba a dogara ga wani abu guru ko laya ko wani abin rataya ko wani magic ring zoben tsafi ko wani cultism duk wani abu da Allah kaɗai ake dogara wanda duk ya dogara ga wani abu ko ya dogara ga Allah ya haɗa kuma da wani abu to duka wannan ya rusa imaninsa kuma ana yi masu sallah nawa suke yin haka saboda haka dole ne mu inganta imanin kafin komai al'aƙidatu awwalan aƙida ita ce farko idan ba ta gyaru ba duk abin da za ka yi aikin banza ne shi ya sa malam mai alari yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani abu na farko da ya wajaba akan dukkan mukallafi shine ya inganta imaninsa dan Allah ya ginda ya sharadi ba yanda za a yi karɓi aikin mutum sai ya cika wannan sharuɗar sai ya ya zama mumini sai ya yi da imani in yana shirka sallansa azuminsa hajjinsa zakkansa sadakansa duk Allah ba ruwansa da shi hakanan in mutum kuma ya zamo ko da yana da imanin sai kuma ya yi aikin na bidi'a sabanin sunna to Allah bai karban aikin bidi'a abinda aka yi ba bisa karantarwan annabi ba to Allah ba ruwansa da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa raddun annabi yace duk wanda ya wani aikin da babu umarnin mu Allah bai ce ba manzansa bai ce ba yayi ne kawai sabanin yanda aka ce ayi na shari'a to Allah bai bukatan aikin dukkan aikin ko karatun ƙur'ani ne mukaddara sallan asuba raka'a nawa aka ce ayi raka'a biyu sai mutum ya yi bidiya ya ce shi bari ya ƙara don ya samu lada bari ya yi asuba hudu ya ƙara biyu a kai kaga duk abin da ya ƙara nan mai mara kyau kabbara ne sai karatun ƙur'ani sai sujjada iya abin da fa yi take nan duk ciki ba wani abu mara kyau amma me yasa ba za a karbi sallan ba me yasa sallan ta zamo ta ɓaci saboda ba a sa shi ya yi hudu ba biyu aka ce a yi. Allah baya son shi shige duk abin da bai ce kai ba in kai duk yadda kake ganin kyan abin aikin banza ne sai kayi abin da ya ce kai ya baka lada ya karba saboda haka na biyu shine almutaba'a bin manzan Allah cikin duk abin da ka gudanar na ibada to in aka rasa wannan ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗa babu saboda haka wal raja tsoro da fata duka wannan nau'i ne na ibada da ƙauna da sauransu daga cikin nau'uka na ibada wa an yi ubadallaha bil hubbi wal khawf war raja kuma yana daga cikin tauhidul uluhiyya a bauta wa Allah da ƙauna da tsoro da fata gaba ɗaya sabanin wasu da za su ce za su bauta wa Allah ne saboda tsoro kawai zallan tsoronsa kai fatan wani rahama wannan kuskure ne haufan wa tsama a ubangiji ce. wa ibadatuhu bi ba'daha saboda haka bauta wa Allah da tsantsan kauna ba jin tsoronsa koko da tsantsan kauna da tsoro babu fatan ramarsa duka wannan bata ne ubangiji Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ka tauhidul uluhiyya yana nuna mana Allah kadai ake sarrafa dukkan wani nau'in ibada gare shi kuma shi yasa kullun a sallanmu muna salla kullun raka'a wajen goma kullun kowane raka'a sai ka faɗi wannan iyaka na abudu wa iyaka na kai kadai muke bauta maka kai kadai muke neman taimakonka to kai da kake wannan a sallolinka raka'a goma sha bakwai kullum kuma ka idda sallar ka je kana kiran husaini ko barhama ko inyasi ko wani aljani wani ruhani ina iyaka na abudun wa iyaka na sa'in da kake yi saboda ka dole mu fahimci abin da muke karantawa mu fahimci imani wanda yake na hakika kar mu farar da ayyukanmu babu zunubi mafi girma mafi muni da Allah ya fiƙi wanda baya yafiya akai in an mutu irin shirka da aka Allah ya ce inna shirka la zulmun azim Allah ya ce lalle shirka zalunci ne mai girma kuma Allah ya yi gargadi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min Allah madaukakin sarki ya ce lalle wallahi idan ka kuskura kai shirka Allah yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam in ka kuskura kai wa Allah tarayya ka kira wani tare da Allah Allah ya ce mun yi wahayi gare ka mun yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka mun yi wahayi wa annabi Isa wa annabi Musa wa sauran annaba duka cewa la'in ashrakta in ka kuskura kai shirka kai wa Allah tarayya ka kira wani tare da Allah Allah ya ce la na amalu lalle aikinka zai ɓaci duk abin da yi. bar ganin kana cewa kai musulmi kana sallah kana azumi dukkan aikinka zai zama aikin banza Allah ya ce wala takunanna minal khasirin kuma zaka zamo daga cikin masu hasara Allah kiyashe mu kuma Allah ya haramta aljanna ga masu shirka ya haramta ta gaba ɗaya duk wani zunubi Allah yana gafararsa in mutum ya mutu bai tuba ba in ya ga dama zai gafarta masa in bai ga dama ba kuma ya kama shi da laifin zunubin a yi ta masa azaba akwai dai lokacin da za a zo a cire shi a kai shi aljanna to amma inda shirka cikin abin da yake ya mutu akwai shirka a ciki to fa kenan ya gama hasaran duniya da lahira in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada ba fita Allah ya sauke Allah ya ce wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar wa man uwa masu albarka lalle ya kamata mu fahimci tauhidul uluhiyya mu inganta imani mu mu sani ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa man yad'u Allahi ilahan akar duk wanda yake kiran wani Allah tare da Allah yake kiran wani Allah daban yake bautan wani Allah daban la burhana lahu bi Allah yace bai da wata hujja game da wannan masu kiran wani Allah tare da Allah suna nan da yawa a cikin musulmai wasu jahilci ba su sani ba ne wasu kuma sun sani to Allah ya ce duk wanda yake kiran Allah tare da Allah yake kiran wani Allah daban tare da Allah ya yadda Allah Allah ne kuma in ya zo yani lokaci yana kiran wani a matsayin Allah kamar yan hakika masu aqidatul wahdatul wujud Allah ce to bai da wata hujja shin wa'annan ba sa karanta wa'annan ayoyi ne Allah ya ce fa inna ma hisabuhu inda rabbi hisabinsa yana wajen ubangijinsa kuma a wajen ubangiji yanda al'amarin yake shine la yuflihul kafirun a wajen Allah madaukakin sarki kafirai ba sa taba rabauta kafiri bai taba rabauta a wajen Allah wannan yake nuna kiran wani tare da Allah kafirci ne ka ce ma wani abu Allah kafirci ne ka kira wani abu tare da Allah yanda kake addu'a za ka ɗaga hannu ka kira Allah ko in ka shiga damuwa ka ce ya Allah in ka shiga damuwa ka kira wani wannan shi ma shirka ne wa Allah kuma yana ruguza imani kuma a sanadiyar wannan aka turo da manzanni don haka tauhidul uluhiyya huwa ma da'at ilayhi jami'ur rusul tauhidul uluhiyya shine abinda dukkan manzannin Allah suka yi da'awa kai, kowane annabi kowane manzo ya zo, yana tabbatar da tauhidul uluhiyya zo a bauta wa Allah shi kaɗansa, kar a masa tarayya da kowa da komai dukkan manzanni suna kira ne zuwa ga la ilaha illallah kuma wa inkaruhu huwa allazi awrada al-umama as-sabiqa mawarid al-halak Musan ta wannan tauhidi na uluhiyya a yadda a kadaita Allah shine kadai abun bauta wannan shi ya halakar da al'ummomi da yawa ya jefa su cikin halaka hada wani kiran wani tare da Allah kiristoci suka ce almasihu abdullah nasara suka ce uzairu abdullah suka ce uzairu dan Allah ne da haka in sun tashi addu'a za su kira shi za su yi kamun kafa da uzairu kiristoci za su kira almasi za su yi kamun kafa da shi za su roƙe shi ta fiskan addu'a to da wanda ya kira wani annabi wani ko wani ya kira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wanda ya ce ya rasulallah da wanda ya kira annabi isa ko annabi musa ko wani waliyi ko wani salihin baya ko wata itaciya ko wani dutse ko wani gunki duka ɗaya ne a wajen Allah wa huwa awwalud din wa akiru shi wannan kalan tauhidi wato nau'in tauhidi na uluhiyya shine farkon addini shine karshen addini shine baɗininsa shine zahirinsa wa huwa awwalud da'awati rusul kuma shine farkon da'awan manzanni kan wannan suka fara manzan farko annabi nuhu alaihi salam a kan wannan ya fara dawa wa akhiruha kuma shine karshen da'awan manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wannan ya kira wali ajalihi ursilatir rusul kuma don wannan tauhidul uluhiyyar a kaɗe Allah da bauta kaɗai shi yasa aka turo da manzanni wa unzilatul kutub aka saukar da littattafa daban-daban wa manzanni wa sullat suyuful jihad a sanadiyyar tauhidul uluhiyya aka zara takuba domin jihadi wa furika bainal mu'minina wal kafirin da tauhidul uluhiyya ne ake rarrabe tsakanin muminai da kafurai wa baina ahalil janna wan nar da wannan tauhidi na ta Allah da bauta shi kadansa da shine ake bambanta yan aljanna da yan wuta wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala kuma shi tauhidul uluhiyyan nan shine ma'anan faɗin Allah la ilaha illallah shi ne ma'anar la ilaha illallah ma'ana babu wani abun bauta da gaskiya da ya cancanci bauta sai Allah babu wani Allah sai Allah amma kamar yadda muke faɗa musulmai nawa yau suke da'awan wasu Allah abun kuma sai daɗa gaba yake yana muni wama arsalna Allah yake wama arsalna min qablika min rasulin arama illa duhi ilai Ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani a suratul Anbiya aya ta biyar. Allah ya ce wa ma arsalna min ƙablika min rasuli Allah ya ce gabaninka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo da muka aiko face illa nuhi ilayhi sai mun masa wahayi mun gaya masa mun tura masa mala'ika jibril ya karantar da shi ya gaya masa cewa annahu la ilaha illa ana cewa babu wani abun bauta da gaskiya da ya cancanci bauta sai ni kadai fa'buduni saboda haka ku bauta min to amma sai gashi yau masu da'awan musulunci suna su mabiya manzan Allah ne kuma suna kiran wani Allah waman kana rabban khalikan razikan malikan mutasarrifan kuma ba wanda ya cancanci ya zamo abun bauta ya zamo Allah in banda wanda yake da wannan sifa wanda shi ke halitta shi ke azitawa shi yake tasarrufi ya kawo ruwa ya kawo zafi ya kawo sanyi shi yake rayawa shi yake kashewa shi ke sufantuwa da sufofi na kamala da jalala wanda ya tsarkaka daga dukkan sifa na nakasu da tawaya wanda dukkan malakut mallakan kome yana hannunsa mai wannan siffa shine ya cancanci ya zamo Allah guda ɗaya abin bauta wanda ba shi da abokin tarayya shine Allah wala tusraful ibada illa ilai saboda haka ba za a sarrafa wata ibada ba sai gare shi yau ya kai ma wasu har rataye hoton wani sai sai sukan yi layansu ne za a ga suna rataya a wuya wani yana ganin in ya shiga damuwa ma ya yi tawassuli da wannan shi kenan ko in yana tare da wannan musibu da sauransu duk ba za su same shi ba ina tauhidin yake ina dogaro ga Allah wanda nau'i ne na ibada ba a sarrafa shi ga kowa sai Allah ubangiji Allah yake cewa cikin suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa nusuki wa Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa qul ka gaya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna salati kace musu sallata gaba daya na wa nusuki da yanka na, bana yanka wa kowa ba zan yi sallah wa kowa bauta wa kowa ba wa mahayaya wa mamati da rayuwata da mutuwata gaba ɗayanta duka lillahi rabbil na Allah ne ubangijin halittu baki da kuma shi Allah nan la sharikala bashi da wani abokin tarayya bai da waziri bai da mataimaki bai da dubiti bai da wani tamkar daki bai da tsara bai da misali wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin yace kuma da wannan aka umarce ni in kadaita shi da dukkan nau'ukan ibada kuma ni ne farkon masu mika wuya saboda haka musulmi la yusalli li ghairillah baya salla ma wani Allah baya kuma salla dan wani Allah domin duk ibadan da ka yi in ka yi kuma baka kana ta Allah ka yadda shi kaɗai ne amma kuma wani ibada sai kai dan wani to wannan ibadan ta ɓaci domin ita ne ita ce ƙaramar shirka duk abin da ta shiga ciki tana lalata shi wala yasiru li ghairillah musulmi baya sujada ma wani Allah yau musulmai nawa suke sujada ma wani Allah saboda duniyarsu saboda bukatunsu tabiya wasu shaidanu su tasu sai sun yi sujada, sai sun yi zub da jini sun musu yanka kafin kuma bukatarsu su kuma tabiya to saboda son wannan bukata kuma sai su biye musu to duk wanda ya haka ya barar da imaninsa ba a bakance ma wani Allah wala yutawakkalu ala ghairillah ba a dogaro ga wani Allah ka rike wani abu ka ji shi zai tsare ka ko zai kare ka wata guru wani guru ko wata laya ko wani abun ratayawa ko wani abu da ka rike ka bar Allah ka rike abun ko kama ka rike abun da Allah ka dogara da su kana jin shi zai kare ka ko in ka shiga damuwa ka kira shi zai yaye ma kamar masu kiran shehunai wa inna tauhidal uluhiyya shi fa tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya abu ne wanda yaktadi ibradallahi wahda yana hukunta a bauta wa Allah ne shi kaɗansa kar a masa tarayya da kowa da komai ta fiskan ibada kuma wannan shine manhaji shine tsari ita ce hanya ta mabiya ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wanda shine hanyar tsira hanyar da annabi ya kira al'umma gare shi ya ya'buduna Allah ta'ala shine su bauta wa Allah shi kaɗansa. wala ko bihi shai'a, kas masa tarayya da kowa da komai wala yusaluna illa illallah. duk sanda za su yi addu'a kas su kira wani ta fiskan addu'a ta fiskan neman taimako ta fiskan gaus agaji in ba Allah ba da haka annabi ya ce fa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah in za ka yi addu'a za ka yi roƙo ka roƙi Allah karka kira wani wali ko wani shaihi ko wani annabi ko wani halitta karka kira wani aljani wani ruhani yayin neman taimako ko agaji ko gudumawa lokacin da ka shiga wani hali Allah kaɗai za ka kira saboda haka su mumine na hakika la tsalu na illallah, ba sa roƙon kowa ta fiskan addu'a sai Allah wala yasta'inuna illa billah ba sa neman taimakon kowa sai Allah wala yastagisuna illa bihi subhana ba sa neman gudumawan kowa sai Allah wala yatawakkaluna illa alai ba sa dogaro ga komai ga kowa sai ubangiji Allah madaukakin sarki sannan wala yakhafuna illa min ba sa jin tsoron komai kowa sai Allah shi suka fi jin tsoron sama da kowa da komai baya ga nan waya takarrabu na ilallahi ta'ala bi da'atihi suna kuma neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar yin abin da yake so da bauta masa da kyawawan ayyuka kamar yadda ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا jazakallahu khairan da haka a takeice a wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa abudullah ku bauta wa Allah ku ta bautan ku ga Allah wala tushriku bihi shay'a Allah yace kar ku masa tarayya da duk wani abu ko menene mala'ika ne annabi ne manzo ne waliyi ne wani salihin bawa ne sahabi ne tabi'i ne kowane ne Allah ce wala tushriku bihi shay'a kar ku masa tarayya da kowa da komai ba abinda Allah ya tsana bai so irin shirka saboda haka kuma ba yanda za a yi musuluncin mutum ko imanin mutum ya kubuta har sai ya zama ya kubuta daga dukkan wani abu na shirka musuluncin mutum ba zai kubuta ya cika ba sai ya zamo ya nisanci duk wani abu na yi wa Allah tarayya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu kan Tauhidin uluhiyya Allah ya ba mu ikon kadaita shi da bauta da ba mu ikon kaɗaita shi daga da duk wata ibada ya kare mu wajen sarrafa wani nau'i daga cikin nau'ukan ibada kowane iri ne ga wani Allah domin babu hasara da halaka irin wannan abu na uku shine tauhidul asma'i was sifat wanda ma'anarsa shine itikadi na yanke imani na gaske na yanke ka kudurce a zuciyarka ka yadda ka gaskata cewa lalle Allah yana da sunaye mafiya kyawu yana da wasu sufofi maɗaukaka da ya sifantu da su ka yadda Allah yana da sunaye masu kyau da ya kirayi kansa da shi da sufofi maɗaukaka da ya sufantu da su sufofi na kamala da jalala ka yi imani ka yadda Allah ya tsarkaku daga dukkan wasu sufofi na nakasu da tawaya kuma ya kaɗaita wajen kamanceceniya da dukkan halittu domin shi Allah laisa ka mislihi shay babu abin da ke kama da shi to wannan shine aqidan mabiya ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa wanda ake kira ahadus sunna wal jamaa akan wannan suke tafiya su suna siffanta ubangiji ne da abin da ya siffanta kansa da kuma abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi don ba wanda ya fi Allah sanin kansa ba wanda ya fi manzan Allah kuma sanin Allah to duk abin da Allah bai siffanta kansa da shi ba kaskasin fadda shi da shi duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi ya jingina wa kansa to kai karka kore ka yi tawili ko ka yi ta'atili ko ka yi harifi duka wannan ababe ne na ɗan bidi'a Allah ya ce yana da kaza su ce a'a ai ba kaza bane an ce kaza to ai an kamanta shi da halitta Allah a Kur'ani wurare daban ya tabbatar wa kansa da hannu ya ce yana da hannu shi ya halici annabi Adam da hannunsa to amma wasu in suka zo sai su kore sai suke a ah, hannu kuma ai in muka ce Allah yana da hannu to kaman mun kamanta shi da halitta kenan Allah ya tsarkaka ga wannan me ya kamata sai suke to ba hannu bane yanzu wajen wannan hannun mu ce iko mu fassara shi kawai da iko to a ikon ma dan adam yana da shi irin nasa saboda haka Allah duk abin da ya siffanta kansa da shi yace yana da kaza to karka dauka irin na halitta ne Allah yana da hannu amma ba irin na halitta ba ba irin na mutane ba irin na halitta ba ko a halittar ma ai sukan yi tarayya wajen suna amma wajen sifa ba iri ɗaya ba yanzu sauro yana da kafa giwa na da kafa amma da kafan sauro da kafan giwa ɗaya ne amma duk sunansu kafa amma kuma ba daidai suke ba to a kazalika duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi kar ka ɗauka irin wanda ka sani ne irin naka ko irin na halitta na Allah ya sha bamban da na kowa Allah bai kama da halitta ba abin da ke kama da shi shi mai ji ne ya ce ya sa wa kansa asami yana ji mai ji ne ya sa wa kansa suna albasir shi mai gani ne kuma yana daga cikin siffansa mai gani ne to amma karka ɗauka irin ganinka irin ganin wani halitta a yana can saman halittu saman sama ya daidaita akan al'arshi babu wani abin da yake sama da shi amma ba abin da bai gani ba abin da bai ji yana jin kowa yana jin komai yana ganin kowa yana ganin komai ka yadda da wannan sunayen nasa mai ji ne mai gani ne sannan ka yi imani da shi ka gaskata ka yadda kuma siffansa ne sannan ka yi hukunci Kai aiki da abin da wannan sunan yake hukuntawa wato da muna da imani da abin da ya shafi sunaye asma wa sifat wanda ya san sunayen Allah kyawawa da siffofinsa mafiya ɗaukaka ya gaskata ya imani da su ya aiki da su to zai tsira shi yasa annabi ya ce Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna ba wai ana nufin Allahu ar-Rahmanu ka je ka haddace kawai shikenan a ba haddan ake nufin kiyayewa misali sunan Allah as-Sami'u al-Basiru mai gani as-Sami'u mai ji al-Alimu masani ka haddace ka yadda sunan Allah ne ka yi aiki da abin da sunan yake gwada in ka yadda Allah a sami'u ne to ka yi wata magana da bata dace ba duk sanda za ka faɗi ba daidai ba za ka yi ƙarya za ka yi gulma za ka yi annamimanci ka tuna Allah yana ji za ka faɗi batsa ka tuna Allah yana ji ka ji kunyarsa ka bari ka yadda Allah sunansa mai gani ne to ka yadda har zuciyarka ka dasa wa zuciyarka yana ganinka ka yi aiki da sunan gisan da za ka yi ba daidai ba ka tuna yana ganinka ko da ba wanda yake ganinka a halittu tuna albasiru yana ganinka sai ka ji tsoron Allah ka gina. ka yadda sunansa al'alimu masani ne to yana daga cikin kiyayewa shi masani ne kai imani da sunan kai aiki da su abin da sunan yake hukuntawa in ka yadda masani ne to ka yadda duk abin da kake ya sani saboda haka ba za ka sakon Allah ba dan kana jin kunya yanda limamin anguwanku ko wanda kake ganin darajarsa in kana laifi za ka ji tsoron za ka ji kunyan a ce yana ganinka za ka bari to duk sanda ba wanda yake ganinka ba wanda yake jinka za ka tuna Allah yana jinka yana ganinka sai ka bari to irin wannan kiyaye wannan annabi ya ce in ka kiyaye wa'annan sufofi na Allah ɗari ba ɗaya sunayensa ɗari ba ɗaya to mutum zai shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu saboda haka lokaci ya yi ko? Allah madaukakin sarki yake cewa laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul shi Allah duk da ya ce yana da sunaye da sufafi to amma fa ka sani bayi da abin da yake kama da shi Kar ka ji ya faɗi wata sufa ka ɗauka irin naka ne ko irin na halitta ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما الله ميجيني ميجنيني جن سبائر النهل التابع جن سبائر النهل التابع هكذا الله يتي تكن أعراف ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ce yana da sunaye mafiya kyau da sufofi mafiya ɗaukaka fadu'uhu biha allah ya ce ku roƙe shi da wa'annan sunaye in za ka yi addu'a tana neman arziki ka kira arrazzar sunan allah ne arrazzaku mai azaitawa kana neman kariya ka kira ya hafizu Allah ya ce Allah yana da sunaye mafiya kyawu fad'uhu biha ku bauta masa da su ku roƙe shi da su wazaru ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke bautewa game da sunayensa mafiya kyau suke tawili ko suke inkari ko suke ta'abili Allah ya ce sai yi zauna makanu ya amalo za a sakanta musu da abin da suke aikatawa kuma a wata ayan Allah yake cewa fala tadribu lillahi al-amsal ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce, kar ku buga misali wa Allah kar ku buga misali da Allah ma'ana kar ku misalta Allah da wata halitta kamar yadda muka faɗa a baya laisa mislihi shay babu wani abu da yake kama da shi kuma shi Allah nan babu wanda ya fi shi sanin kansa babu wanda ya fi sanin Allah irin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa taskiya ya tsarkake shi ya ce wa ma yantiku anil hawa Thank you. ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furuci da san zuciyarsa baya faɗin abu da ra'ayi duk abin da ji ya faɗa game da addini face wahayi ne da aka masa wannan Allah ya tsarkake saboda haka duk abin da manzon Allah ya tabbatar wa Allah za mu tabbatar masa abin da ya kore mu kore kuma kar mu yi tawili mu canja ma'anan ko lafazin mu yi tawilinsa ko mu kore shi gaba ɗaya aƙida ta magabata muminai shine tabbatar da sunayen Allah da Allah ya tabbatar wa kansa da siffofi maɗaukaka da ya tabbatar wa kansa wannan shine hanyar magabata kuma Allah ya ce daga ƙarshe inda za mu tsaya wa man yi shakikin rasula min ba a ma ta bayyana jazakallahu khairan ubangiji Allah yace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al bayan shiriya ta bayyana mun yi bayanin tauhidi na gaskiya wanda ya je ya kauce ma wannan bayan gaskiya ta bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi wata hanya ba hanyar muminai ba yana kiran wani tare da Allah wanda wannan ba hanya ce ta muminai ba Allah ya ce ni wallahi ma walla. za mu jibinta masa abin da ya jibinta kuma Allah ya ce wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi wutan jahannama Allah ya tsare mu wa sa'ad masira Allah ya ce wannan tamu nana abun yayi muni a ce nama ita ce za ta zama makoman mutum saboda haka muna roƙon Allah ya tsaye mu daga duk abin da zai kai mu nama daga duk abin da zai kautar da mu daga kan tafarki wanda yake madaidaici zuwa ga halaka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu kan bauta masa shi kaɗai, ba tare da masa tarayya da kowa da komai ba to anan za mu tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairinsa da yake cikin wannan wata mai albarka muna tawassuli da wannan haɗuwa da muka yi ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafata mana dukkan zunubanmu muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatunmu ya san bukatan kowa dukkan mai bukata Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa ta alkhairi masu damuwoyi Allah ya yaye musu damuwoyinsu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa aljannal firdausi ita ce makoman baki ɗaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا مما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين إياكم